duk da yanayi mai tsananin sanyi ɗaruruwan mutane ne suka fito suka yi tattaki a gundumar manhattan ta birnin new york zuwa ofishin jakadancin rasha a majalisar ɗinkin duniya inda wasu suka yafa tutocin ƙasar ukraine suna wake-wake suna kira ga kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a ƙasar ukraine new york da ake yi wa inkiya da big apple shine ke ɗauke da 'yan ƙasar ukraine fiye da ko ina a amurka masu zanga-zangar wanda galibin su 'yan ƙasar ukraine ne sun riƙe kwalaye masu ɗauke da rubutu kamar haka a hana putin a dakatar da yakin ku cewa putin a'a ku hana putin ku ceci ukraine putin ɗauki hannunka akan ukraine da sauransu mutane da dama ne suka bayyana damuwar da suka shiga sakamakon wannan mamayar da rasha ta kai wa ƙasar ukraine ta ce abin damuwa ne ina kallon ana kai wa ƙasa ta hari ana kashe fararen hula da tsofaffi da ma kowa da kowa a ƙasar Wannan matar da ta buge da kuka cewa take. Wannan ba ne na Ukraine kadai ba, abu ne da ya shafi kowa saboda bardan da ake yi wa iyalai. Sai dai akwai waɗanda suka shiga zanga-zangar ba 'yan ƙasar Ukraine ba ne, kamar wannan mata da ta bayyana kanta kamar haka. ta ce ni 'yar ƙasar rasha ce kuma na ji matukar kunya da abin da ƙasa ta ke yi a ukraine na ji kunya ainun abin da shugaban ke yi bai dace ba a jiya ma sai da wasu masu zanga-zangar suka yi cincirin a dandalin times square a tsakiyar gundumar manhattan a nan new york domin kalubalantar harin da rasha ta kai wa ukraine inda tuni aka kashe sojoji sama da 130 a ƙasar Baba ya kuma makiri sashen Hausa na muryar Amurka daga gundumar Manhattan a birnin New York.